السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu ikon addu'a domin ci gaba da karatu a cikin littafin kitabun tauhid <clears throat> na Muhammad bin Abdulwahab rahimahullahu ta'ala darasinmu na farko a cikin wannan littafi da ya gabata ya dakata ne daidai gabar da malam ya kawo mana bayanin masa'i ma'ana wurin da malam ya ambaci cewa fihi masa'i bayan mun ji takaitaccen tarihin shi malam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala sa'annan kuma mun ji bayanai na ayoyin alkur'ani masu bayani dangane da abin da ya shayi tauhidi musamman wasiyar da Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda yace mai san da ya kalli wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda tambarinsa ko stamp ɗinsa yake akan ta ya kama na jerin ayoyi guda uku da suke cikin suratul an'am za mu ɗau darasin mu insha Allah wannan darasin na biyu daidai inda karatunmu ya dakata don mu kulla darasinmu ya ci gaba. Malam ya ce, fihi masa'il. A cikin wannan babi na farko da muka karanta a cikin wannan littafin namu na kitabu tauhid mai albarka, ta akwai matsaloli kamar haka. Malam ya ce, al'ula. matsala ta farko alhikmatu min khalqil jinni wal mun fahimci hikimar da tassa Allah ta'ala ya halitta aljannu da mutane wannan hikimar ita ce domin da mutane da aljannu su bauta wa Allah. Azaniya, matsala ta biyu, an ibadata, lallai haƙiƙa ibada, iya tauye, ita ce tauye ne. Abin aka ce ma ibada, wato shi ne, ko ita ce tauye ne, ma’ana ibadar da aka gina akan tauhidi ita za a kira ta ibada duk ibadar da ba a gina akan tauhidi ba to wannan ibada ba ibada ta ba musamman ma daga cikin sashen magabata Allah yi musu rahama sun yi bayanin fassarar cewa illa liya abuduni yana da ma'anar illa liwahidun sai don su kaɗaita ni da bauta. الثالثة لأن الخصومة كو لأن الخصومة saboda ita إبادة to suma fi tana ciki saboda duk wani abu da za ka yi na da'awa to al'amarin da'awa na da sauƙi amma banda na tauhidi don nan husuma take ciki wane ne ya cancanta a bauta masa to nan za a samu ƙalubale. ai ma'anar wannan tauhidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam husumar da aka sama tsakanin manzon Allah da shawa. sallallahu alaihi wa wa sallam wanda ƙuraishawa suna cewa Allah suka bauta ma ƙuraishawa suna yin ɗawafi ƙuraishawa suna yin sallah sai dai babbar matsala shine babu ikilasi a cikin abin da suke yi bisa ga huskar shari'a don haka sai waga ibada ta ta zama kamar babu kamar rasassa sai an ka samu husuma wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da bayanin cewa Allah guda shi ya cancanta a bauta mata. Dawafin da suke yi tsirara suna kewayar kaba? ba haka aka ce a yi ba. Labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika illa sharika kana laka huwa wa ma malaka ba haka aka ce su ba aka suke yi sannan sai zamana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aza su bisa ga hanyar daidai tun suna kyama har waɗanda Allah ya marabo suka zo suka bi suka shirya الرابعة مسألة الثالثة نعم الثالثة مسألة تأكو ففيه أتكين ونن مسألة تأكو أقوي معنى قوله ma'anar cewar ma'ana ƙaunahu akwai ma'anar cewar Allah ta'ala wala antum akwai bambancin na wa bihi a cikin wannan akwai bayani anna mallam ya ya'ti bihi ko duk wanda bai zo da shi tauhidin nan ba lam ya'budillah bai bauta wa Allah ba duk wanda bai zo da tsantsar tauhidi ba to bai bauta ma Allah ta'ala ba da haka wani na an mai bauta Allah ta'ala wanda ya zo da tsantsar tauhidi na cewa Allah shi ya cancanta bauta masa shi kadai sai an rabi ako wafihi ah, fafihi a cikin akwai ma'ana ma'ana cewa ƙauli faɗin Allah ta'ala wala an antum abiduna ma a abudu ni ba na bauta ma wala antum abiduna ma a abudu ku ba za ku bauta ma Abin da ni nake bauta ba dama sun yi neman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ya zo a yi jamayayya za su tanye shi wurin bautar Allah shi kuma ya tanye su wurin bautar gumaka ma'ana ya kama musu su kama mai sai Allah ta'ala ya saukar da wannan sura ga baki ɗaya don yanke alaƙa tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma kafirai na ƙuraishawa a ciki a Allah ta'ala ya bayani a hikayar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake waɗi wa la'antum abiduna ma a abudu kuma ba za ku bauta ma abinda nake bauta ma ba yanzu kamar wanda ni ban bauta abinda kuke bauta to kuma ba za ku bauta mishi ba haka nan gaba ban bauta ma naku kuma ba za ku bauta ma nawa ba don haka ku rika naku in rika nawa to sai an rabi'a ko to an rabi'a matsala ta hudu alhikimatu fi irsalin rusul Matsala ta hudu tana ɗauke da bayanin hikima wadda Allah ta'ala ya aiko manzanni a dalilinsa Shi ne an ibudullah wajtani bu tagut wala kare ba asna kenan ko mhm. hikimar da yasa Allah ya aiko manzanni dan su kirayi al'umma zuwa ga bautar Allah shi kadai al mas'ala ta biyar risala risalata ammas kullu umma hakika manzancin nan ta game dukkanin al'umma a dalilin wala qad ba'athna fi kulle ummatin rasula ba wata al'umma da Allah bai aika ma da manzo ba da haka ranar lahira babu wata al'umma da za ta iya kawo dalili ga Allah cewa wai ba abin nan su ba su ga sako ba sai a sadisa matsala ta shidda anna dinal anbiya'i wahidun lalle addinin annabawa gudana ma'anar wannan har wala yau dai shine an ibudullah wa shanibu tagut dukkan wani ba annabi da ya zo abin da ya ware da'awa a kan shi cewa a ɗayanta Allah da bauta da aka shi ma babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ɗau tsawon shekara goma yana kiran mutane akan su yadda kawai Allah guda ne shi ya cancanta a bauta masa gabanin a ce su yi sallah gabanin a ce su yi azumi gabanin a ce su ba da zakka sai da aka ɗau tsawon lokaci na shekaru masu dama ana kiransa a kan su yadda Allah ne cancanta a bauta masa shi kaɗai. Asabi'a matsala ta bakwai, al kabira, matsala babba, anna ibadatallah lalle hakika bautar Allah la ta hasulu ba ta samuwa ya zama ga bauta ta zama samammiya illa bil kufri bi sai da ƙaurace ma ɗaguti ya zama mutum ya bar shi ba shi ba ɗaguti fafi a cikin wannan akwai ma'ana ma'anar ƙauli fadin Allah ta'ala da ya ce ya kafar bi tagut do wanda ya kaurace ma dabuti ya barra da shi fa faqad Saka, bil urwatil wuthqa lam tisama laha wallahu sami'un alim duk wanda ya barra da ɗagutu wanda kuma shi ɗagutu na'am wa yu'min billah eh fa may yakfur bi taguti wa yu'min billah duk wanda ya barra da ɗaguti ya yi imani da Allah faƙad saka bil urwatul wusa lalle ya yi imani da Allah ya riko da igiya amintatta ma'ana ya rika ya giya lamfin sama laha wadda ba ta tsinkewa ba ta yankewa ba ta katsewa wadda ita ce la'ila illallah da lalle ne mutum ya san ɗaguti kuma ya yi ƙoƙarin ƙaurace ma ɗaguti dama kamar da maluma suka yi bayani cewa ɗaguti abubuwa ne masu yawa hatta son ɗan adam na zaman mai ɗaguti Allah ta'ala ya ce afara aita mani da haza ilahu wahu, fa a gallahu lahu ala'il duk wanda ya rike son rai abin bauta ce ma'ana shi abin da duk rai ne ya kawata mai shi da zai bi to wannan son ran ya zama mai daguti aka alhukumu Bigairi gairi ma shi ma alisawa cikin daguti aka iblis shi ma alisawa cikin jerin daguti aka duk wanda aka bauta ma ya yadda da bautar da aka yi mai shi ma a wannan wakacin ya zama ɗaguti da haka dai a taƙaice ɗagutoci suna da yawa amma shugabanni daga cikinsu guda biyar ne wanda shaidan yana ciki a hukunci da wani abu da ba Allah ya saukar ba yana ciki aka son ran mutum yana ciki aka kuma abin da ya shayi mutum ya kirayi abin shi ya kirayi abin shi ya zan kama abin bauta shi ma a wannan wakacin ya koma taguti fatamina matsala ta takwas an na taguta amun malam ya ce to taguti wa ya gani bi kulli ma da min dunilla kai duk wani abu ma da aka bauta ma wani Allah kamar gumki kamar ruwa kamar wuta kamar rana kamar shanu da sauransu wannan duk ya zama da itace ya zama ɗagoji. A tasa matsala ta tara, iza mu shani salafil ayat, iza mu shani a ayatin al-mukamat fi suratul an'am inda sala girman sha'anin ayoyi guda uku inda a cikin suratul an'am qul ta'alau kenan har zuwa karshe ko a wurin magabata wanda wa fiha asharu masail a cikin waɗannan ayoyi su uku akwai mas'aloli guda goma waɗanda mun ambace su a satin da ya gabata wanda ha mas'alar farko annahyu an ani daga shirka in qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum Allah tushriku bi shay'a na ɗaya wanda mun karanta su waɗannan ayoyin guda uku da kuma bayanin masail guda goma da ke cikinsu waɗanda magabata suka ambata. Al'ashira, matsala ta goma, al'ayatul muhkamat, al'ayatul muhkamat ayoyi masu bayyanan na fassara, fi suratul isra waɗanda suka zo a cikin suratul isra wa fiya a cikin waɗannan ayoyi akwai tamaniyata ashara matsala akwai matsaloli har guda goma sha takwas a cikin waɗannan ayoyin da suka zo cikin suratul isra ayata warko farko ita ce ishirin da biyu? bada'a الله Allah ta'ala ya وارثا بقوله bi وسا da cewarsa la الله ma Allahi kada ka sanya wani abin bauta na daban tare da Allah idan ka yi haka fa fa’uda sai ka zauna mazmuman kana abin zargi makazula abin barin taimako ka shiga cikin zargi kuma baka da taimakon Allah wa katamaha Allah ya cika jerin waɗannan surorin ko kuma ayoyin da ke cikin wannan sura bi ƙaulihi da cewarsa can aya ta talatin da tara shi ne cika makin waɗannan jerin ayoyi sai Allah ta'ala ya ce wala ta ja'al ma'allahi ilahan aka kada ka sanya wani abin bauta na daban tare da Allah fatun fi jahannam idan ka yi haka sai a wa ka a cikin wutan jahannama maluman kana abin zargi madahura kana abin korewa daga rahamar Allah ka zama abin zargi kuma an kore ka daga samun jinƙayin Allah wannan kenan kun ga waɗanga ayoyin kama daga aya ta 22 a har zuwa aya ta talatin da tara suna kumshe da matsaloli kusan guda goma sha takwas wanda bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la ta ja'al ilahan akara ba ta ka'uda maluman a mazmuman makazuna kenan me an kawara hani gare shi haɗa wani abu a gama shi da Allah wurin bauta ko na ɗaya sannan Allah ta'ala ya ce wa qadara rabbuka Allah ta budu illa iya ubangijinka ya hura kar a bauta ma kowa sai shi wa walidaini ihsana a bauta ma Allah shi kaɗai sannan mahaifa a kyauta musu Matsala ta biyu kenan in ma ya bulogan na inda kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma idan ɗaya daga cikin uwayenka mahaifi namiji ko mahaifiya mace ya kai wajen tsuwa tare da kai fala taqul lahumā na uku kenan ko yawa kada ka ce musu kir duk wani abu da ka samu na damuwa wurin jinyar mahaifi ko wurin jinyar mahaifiya to kada ka buɗe bakinka ka waɗi wani abu na aibi wala ma kada ka tsawace su kila Allah ya jarabi mutum mahaifi ne ya kare gashi mutum in ya kare ko samrayi da akwai matsala bale wanda dattijo. to kada mutum ya buɗe baki ne ya yi faɗa ga mahaifi a wannan lokaci tare da cewa yana cikin ibada mai girma da aiki babba in an ce na ƙasa yana jinyar na sama saboda ba ka iya bashi umarni to wanda dai kusan in mun bibi abubuwan ɗaya bayan ɗaya waɗannan matsalolin kamar da ya ambata za mu ga lalle akwai matsala kusan guda goma sha takwas a inda Allah zai ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila hmm? can wani wurin kuma ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa wala taj'al yadaka فتقعد ملوما ولا تبسطها كل البسط kada aza hannuwanka ga kawada ga wuyanka ka zama na hana ba ka iya ba kowa saboda Allah ya koya muna economic kuma sai ya ce wala tamsut tsaha, kuma ka bude hannuwanka kowa ya taho ya diba abinda Allah ya baka to kai kaffa kaffa kada ka ɗebe ka rabe ma mutane kuma kada ka hana saboda in ka buɗe hannuwanka kowa ya diba fa taqa'u da maluman ma'zura economic sai kowa ya wawushe sai a ce a ka da Allah wani bai da komai yanzu ni kai garka dai ka gani ko to Allah ya ce abin nan dukiyan mu ne kaffa kaffa ko ga ya can kuma innaka an tazara warasataka aganiya Kai min an tazara ya alatan yatakaffafuna nas da ka rabe abin da Allah ya hore ma gaba ɗaya ka hana ma iyalinka gwamma ka ban musu wani abu ya su gada ya yi su tayi suna roƙon mutane ko kenan ba da na ba in Allah ya hore maka ka raga ma iyalinka abin da za su gada da wannan kenan ina ganin mun ce sai mun karanta mas'alolin guda goma sha takwas za mu rage nan yawa to alhadiya a ciko dai wa bayyana Allah subhanahu Allah ya bayyana a wa'annan mas'alolin Oke, wani bana ne? To, wani bana Allah subhanahu Allah ya faɗakar da mu ala izami sha'ani hadhihi masail akan girman waɗannan matsalolin na aya ta 22 a cikin suratul Isra zuwa ta 39 bi qaulihi da cewarsa dalika mimma awha ilayka rabbuk wannan na daga cikin abin da ubangijin ka yi maka aike kai babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min al na annabanci alhadiya ashara mas'ala ta goma sha ɗaya ayatu suratun nisa ayat da a cikin suratun nisa allati tusamma wadda ake ambatonta ayatul huquqi al ashara ana ambatata da cewa aya mai bayanin haƙoƙi goma. Bada'a Allah ta'ala, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wara ta bi kauli da cewarsa wa abudullaha ku bauta ma Allah wala tushriku bihi shai'a. Duk inda an ka zo dai abinda aka ƙara jaddadawa bauta ma Allah shi dai. Kada a haɗa Allah da wani ga bauta. ma'ana a bauta ma Allah akan cancantar Allah na zama shi ya cancanta a bauta masa shi kaɗaya. Ita ma mun lissafa su ɗaya bayan ɗaya za mu ga akwai abubuwa kamar guda goma ciki. E, waɗanda an ambace su ɗaya bayan ɗaya a wa'ati zal qurba haqqahu ba shi bane ko? Eh, wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil إحسانا وبذي القربى واليتامى wal والجار ذي القربى والجار sahibi والصائب بالجنب aka aka lissafa mana suwa nan ma akwai kusan matsaloli guda goma ƙarƙashin wannan aya waɗanda magabata suna kallon su daga ciki kaga an kyautata mu mahaifa duk inda an kai magana mahaifa sai an ambaci cewa a kyautata musu aka danginka ‘yan uwanka na zumunta su ma ka kyautata musu kamar wadda Allah ta'ala ya ce wa ati zal qurba haqqahu wal miskin wa sabil wala la tubaddir tabdira can a kamin a kawo nan wanda cikin suratul isra ne ko yawa waga kuma cikin suratu al a cikin suratul nisa yau, da akwai dai abubuwa guda goma waɗanda magabata suka lura a ƙarƙashin wannan aya wanda mabuɗi wanda shi a babban garadu da hadafa al'asasi shine wala a wa abdullah wala tushriku bi shay'a ku bauta ma Allah kada ku haɗa shi da komai ga bauta da an samu haka to duk saura za su zama masu sauƙin biyowa insha Allah saboda at-tauhidu huwal asasu wal garadu wal hadafu al idan ya samu insha Allah duka abubuwa za su zama masu sauki ga dan adam asaniya ashara ta goma sha biyu bi ma'ana mas'ala ta sha biyu a tambihu ala wasiyyati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasiya akan wa fadakarwa akan wasiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda mautihi a lokacin ainihi a rasuwarsa wanda kaga shi in muka koma can cikin asalin babi shi abdullahi ibn mas'udin ya yi bayani cewa dukkanin mai son ya kalli wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya sanya mu tambari to ya karanta faɗin Allah ta'ala daga ƙul ta'ala a zuwa cika makin waɗannan ayoyi. Salisa shara matsala ta goma sha uku marifatu haƙƙin lahi alaina sanin haƙƙin Allah gare mu kamar wada ma'azum ni jabalin radiyallahu anhu wa arda ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma shi annabi ya yi masa tambaya cewa ko ka san haƙƙin Allah akan bayi ko ka san haƙƙin bayi akan Allah yace ce Allah wa rasuluhu wa alam bi ma'ana bai sani ba sai ce mai haƙƙin Allah akan bayi su bauta masa shi kaɗai kada su haɗa shi da komai ga bauta الرابعة عشرة مسألة تقوم شاهدوا معرفة حق ibadi alayhi إذا أدوا حقه سنع حق ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ne ya azama kansa, idan har sun bayar da haƙƙin da Allah ya aza su, shi ne Allah ba zai azabtar da dukkan wanda bai haɗa shi da wani abu ga bauta ba, imana duk wanda bai shirka ba, Allah ba zai sanya shi cikin azabarsa ba. Alkamisa ashara da sha biyar anna hadhihi mas'ala la ya'rifaha la ya'rifaha sahaba mai yawan sahabbai ba su san wannan mas'ala ba saboda mi ma'az ibn jabal radiyallahu anhu lokacin da yana tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya goya shi a kan jaki sannan annabi ya masa waɗannan tambayoyi sannan annabi ya karantar da shi sai ce abala ubashirun nasa bana yi ma mutane bishara ba in waɗa musu sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la a kada ka waɗa musu fa yattakilu a wannan lokacin su zaman su ba su aikata komi in sun san da haka shi ma mu'adh ibn jabalin bai waɗi wannan ba sai da ya ga ajalinsa ya kusantu. gudun kai ya zama cikin masu koye ilimi waɗanda Allah ta'ala ya zarge su wanda aiki ne na Yahudawa koye ilimi bayan kasan shi a wannan lokacin da ya waɗi da haka kenan wasu sahabbai da Allah ya karɓe ransu ba su ma san da wanga ilimin ba alkamisa a sadisa ashara matsala ta goma sha shidda جواز كتمان العلم للمصلحة يا هل تعبوه علمي سبو دا مصلحة مصلحة تسا معاذ بن جبل يقوي علمي قدن كدا متاني su سراغاشي في زمن سو سبا ايكا تعيوكا على ba السابعة عشرة تقوم الشعب babu bisharatil muslim an so yi ma mutum musulmi bushara bima ya surruhu da abin da ke faranta masa rayuwa tun da magana ka tabbuki kunnen mu'azu jabalin radiyallahu anhu wa arda abin da ya so kawai manzon Allah ya bashi dama ya yi bushara wa al'umma amma don gudun abin da zai waruwa ga al'umma sai annabi sallallahu alaihi wa sallam a'a kada ka waɗa musu don za su yi zaman su bar aiki kenan idan ka san wani abu na alheri ga ɗan uwanka to ka yi mai bushara ka faranta mishi rayuwa wannan ma sai zama ma kamar yi sadaka ila kai da abokinka kuna story guda kuma ko da ka zo ka riga shiga rizal allika kuma ya ci nasara sai ka kira shi ta waya ko ka yi mai tek wani ina yi maka murna Allah ya sa an kafe zuwar kuma kaci ba babu abu guda da kawai kaga ka mai bushara to da busharori dai da yake suna da yawa ba su ta'allaka ga abin da ya sha ya harkar karatu ba an so kai ma dan uwanka bushara ta alkai ila mata ta ya asibiti ya baro ta ya ta sayan magani masu jinyar ta ba su da waya yana yiwa kai kuma Allah ya kai ka ko da ka zo ta haihu yana ta cikin halin kunci da damuwa sai ka daga waya ka kira shi wa da kana ina ga wurin tsayin magani to ina yi maka bushara Allah ya baka da matarka ta haihu a yana daga cikin abin da faranta rayuwa ne to wannan ke to bisharorin dai suna da yawa an so ka yi ma dan uwanka musulmi bushara da abin da ke faranta masa rayuwa A الثامنة عشرة مسألة تقوم شاء تقل الكوف من الاتكال tsoro da ake ji mana daga dakushewa da rafashewa da kasawa ala sati rahmatillah akan ganin yalwar rahama Allah wa in zana wa in saraka ko ya yi zina waye za su ci to ai tunda Allah ya ga ko muna da gawar a na to shi kenan bari in sai yi kaza kaga sa'atu Rahmatullahi kenan ide ka kallo sai sai zuwa aikata sabo wanda ya lawa rahama Allah ba sai kira zuwa ga aikata sabo ba ko mhm. da haka ba a san mu dakushe mu katsa mu zama muna dibin balala Allah mu je zuwa ga saba ma Allah ta ta ashara ta goma sha tara ƙaunul mas'uli amma la ya'lam cewar wanda aka yi tambaya bai san abin da aka tambaye shi ba to sai ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam ko kuma Allahu a'lam ko Allahu wa'lam ko wallahu a'lam bi ma'ana Allah ya sani ni ban sani ba kaga ya huta ya ita daga cikin a nahiya ko yankin zambi al-ishirun mas'ala ta ishirin jawazu kasisi babin nas ya halatta keɓance sashen mutane bil ilmi da ilimi duna babu banda sashi wanda wanga haliyan abin da ke gudana bayyane ke ko za mu ga duk wata makaranta da ka isko tana da department department wayan ga su dai abu ka za su ta karatu wayan ga su dai abu ka za su ta karatu ga faculties nan daban-daban ko wani an keɓance shi da abin da ya cancanta wanda ba ya iya karatun medicine kasa shi kaga zai bata lokaci ne bai iya yin shi ba aka lo aka sauran karance-karance kowa sai a bashi wanda ya cancanta da shi yake banta gare shi da aka kenan malayi ne bayan an keɓe wasu mutane an koya musu wani ilimi don wata maslaha da ake ganin cewa su za su iya wannan ilimin ba a yi laifi ba ya wal ishirun mas'ala ta ashirin da ɗaya tawaduhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kankantar da kan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam le rukubil ima saboda hawan jaki ga matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda daga cikin bayin Allah ba irinsa shine mafifici daga cikin al'umma gashi kuma ya hau jaki ma'al alaihi tare da yin goyo bai hau jaki shi dai ba ai ya goye ma'azin ne jabalin radiyallahu anhu wa arda kina ya halatta yau in ka hau dabba irin wadda ake hawa ka goya wani dabbaya. A saniya wal ishirin, matsala ta ishirin da biyu, Jawazul irdafi ala dabba wanda kama ariga ya ambace shi, ya halatta yin goyo ga ainihin dabba. Da haka ke kama in mun yi ƙiyasin babur abin hawa yau, bai kamata ba ka san mutum don muna cikin wani yanayi mai wahala saboda idan muka diba abubuwan da kawaruwa wurin jin kai sai ka samu matsala yawa sai a ka zo jin kai a yi majin ice akwai wani bawan allah da an ka aiko shi sayan wasu kaya kudi wajen dubu arba'in sai ya rage ma wani bawan allah bisa mashin ya rage mai abin nan ya rage mai hanya tun ba haɗi da kai wurin nan ba ya ce ya yashe ya gama ɗaya da kuɗi kuma shi ya ko shi an kai ɗan sako na shi nan sai da ya ce ya ya ji babu komi ya dawo wurin biɗa dai jama'a sun ga ce to la nan da yadda ka aje shi nan mun ka ga yayi a gani nan ita an kai da haka na kan ana son kai yi rahama amma ka san wani yana za ka ɗauka ko yawa wanga halin da muke ciki yanzu shi zai hukunta cewa wanda za ka ɗauka ka san wane na Za ka yi nasiya amma kuma kamin ka yi nasiya ka san wa za ka ɗauka kai zan ka ɗauki mugu ko kuma wanda dama shi suspect na biɗa ta aka yi an ga ka goye da shi aka kama kasan san shi ya san ka sai a gama da kai da shi to za ka akwai buƙatar abin nan Allah shirya mai shirya da

idza mushani hadhihi almas'ala okay fadilatu ma'azin ko الثالثة والعشرون كو فضيلة معاذ بن جبل فللا تمعاذ بن جبل irin abin da ya sama na daraja da ɗaukaka wanda har manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya yi tare da shi ai ya goya ya saman dabba ai ya karantar da shi ilimin da wani bai san da shi ba sai da baya ya zo ya ambace shi to sai an rabi a walin shirin ko izami sha'ani izamu sha'ani a hadhihi mas'ala girman sha'anin wannan mas'ala wanda mai yawan sahaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma ba su santa ba Allah shi muna muwafaqa da dace Allah ya sa ayyukan nasu zama dambe ɗaya da shi to kenan za mu shiga cikin babi na biyu a darasinmu na gaba in Allah ya kaddara Allah wa alam kuma Allah ya kama mana malamin shi ne dan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا astaghfiruka wa atubu ilayk. Thank you.